wa haza la yastaqimu don haka wannan ba zai yiwu ba ba zai miƙe ba in aka ce mallazi lazi wa qawluhu to malam ya zama yanzu wannan yayi mana tarihi na manza kun gane a na'awance a ta larabci matsayin mandaza ko dai ka ce manza sai ka ce suna ne istifani ko kuma ka ware manikin ka ce shi ne istifamin zaba ita ke muzawatu kun gane allazi na gaba shi ne ismul mausu wannan sai ni hauko man zallabi ya shafau ya ce waye ne zai iya yin ceto inda hu gurin Allah illa da iznihi in dai ba da izininsa ba waye babu duk ɗan waɗanda suke yi wa Allah katsalandan a rayuwar duniya suke yi ko suna ta zaluntar bayan Allah sun don kofe su wuri ɗaya sun ce ku daina abin da duk kuke ga kamar shi ne zai ainihin ana a ƙona ku ko kun yi ba ku ba dai kuna biyayya gare mu ba e, to mu za mu tsaya muku za mu cece ku babu wanda ya isa ya ceto a can sai in Allah ne ya yarda da mai ceton da wanda za a ceta to kai kuma baka ji Allah ba yaushe ya yarda da kai da har zai ce a cece ka kai kuma da ka hana a bi Allah kace a bi ka yaushe har za a yarda da kai har kai ceto hmm? ka ɗau matsayin Allah mayafin Allah ka rataya bawan Allah ka karɓe shi ka ce ya yi maka ibada madadin Allah za ka cece yaushe Allah zai yarda da kai har ya baka cetonsa shi kuma da ya bar Allah ya bi ka yaushe Allah ya yarda da shi har zai yarda cece shi duka ba ku cancanta ba su wanda ya cancanci a ba shi ceto shi ne wanda ya bi Allah keke da keke a rayuwar duniya wanda za a ceta shi ne wanda ya mutu ba shirka a cikin ibadarsa shi za a cuta kun gane wannan to don haka Allah yake waye zai iya yin ceto gun Allah in ba da yardarsa ba a ash-shafa'atu fil lugha Malam ya dawo kuma zai larabci zai fassara maka shafa'a a larabce ba a shar'ance ba ba fil lugha menene ake nufi da shafa'a a lugar larabci ja'alul witri shafa'a abin da yake mara a maida shi shafari a maida shi biyu shi ne ake nufi da shakku shifa daga shakku ne abu biyu ko hudu ko shida ko takwas ko goma duka shafari ne amma abu ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara witiri ne kun gane wannan to don haka yace abinda ake nufi da ashifa'a fil lugha ja'alul witri shaf'an amai da witri shafari, daga nan ne faɗin Allah tabaraka wa ta'ala yake washafi wal witri ya rantse da abu biyu ya kuma rantse da mara witri wakil istila to idan a shari'a ne fa mai ake nufi da ashifa'a mun ji a shifa'a daga shakku ne ja'alul witri shak'an to a luga kenan amma a istilahi na malamai masu ainihin diddigin shari'a me ake nufi da ashifa'a yace hiyar tawassudu da gai hiyar tawassudu lil gairi bi jalbi manfa'atin aw dafi mudarratin shine tsakaitar da mutumin da yake cikin matsala ka gawo shi cikin alkhairi ta hanyar tunkuɗe masa wani bala'i ko jawo masa wani alkhairi jalbul manfa'ati jawo amfani gare shi dab'ul mubarra tunkuɗe masa cuta kaga ka ka cece shi kenan an rungumo shi an ɗaɗɗaure sai ka zo ka ce me ya faru ai gashi gashi gashi za a je a rufe shi shekara tara a kan ne ya ci dubu tara ke to ga dubu tara ku sake shi baka tun kuɗe mar bala'in shekara tara ba ko wata tara eh sai ka same shi ya shiga wani hali yana amma me ya faru yunwa sai ka kawo abinci ya ka ba shi da ruwa kofi daya baka jawo mar alkhairi ba jalbul manfaati nan ba ke son ta kai shafa'a ce kun gano wannan to shine jalbul manfaati ka jawo wani abun amfani gare shi aw daful mudarra ko ka tunkuɗe masa wani wani cuta kun fahimta domin idan ka ba shi abincin nan ka haɗa masa biyu duka jalbul manfaati wa daful mudarra don nuwa bala'i ne ku gyara zama Ka ga idan ka ba shi abinci ka ture masa bala'in nuna sannan ka jawo masa alkhairin ƙoshi da walwala to shi ne ma'anar ceto a ainihin istilahi fa masalan malam ya ce ga misali shafa'atun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li ahli mawqifi ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai yi wa ma'abota mawqif yi tashin alkiyama lokacin da za a ta tsayi wannan cikin bala'i an tsaya har an gaji da tsayuwa ga matsi ga rana kusa da kwakwalen mutane ga kuma ba a san yaushe za a yi hisabi ba har ma an kwammace a yi hisabin kawai mai tafiya wuce ya tafi mai tafiya aljanna ya tafi an yi ta tsayuwa shiru ba a kula kowa ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam zai je wannan ceto wajen ubangiji cewa Allah ka taimaki ka kai musu jihadi wanda ya cancanci azaba a yi wajen azaba da shi wanda ya cancanci rahama a yi wajen rahama da shi to wannan kaga ceto da misali in ji malam ya ce wannan ceton menene yanzu za ka ɗauke shi jalbul manfa'ati ne ko kuma daf'ul mudarrati ne eh to wannan shi ya yake an ya a bai na kuma. a yi hukunci tsakaninsu ya ce ha za ta wannan ceto ne bi gafil mubarak don ya ture musu wannan wahala ta tsayuwar tashin alkiyama wa shafa'atuhu li ahli janna ceton kafa da zai je ya ceci yan aljanna wani ya yi kaba'ira wanda ta cancance shekara ɗari a wuta ya fara shekara ɗaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a taimaka ubangiji a yi maka abuwa a yafe maka sai ce to ya tafi aljanna ba a jawo masa alkhairi da wuri ba jabbul manfa'a kaga ai ya kamata da a ce sauran sa shekara nawa casa'in da tara eh to casa'in da tara kuwa ai za a kwana biyu to sai aka ce ya fito kawai a shekara ɗaya ceto ya bi ta kan to wannan fa ne wanda za a ceta ahalul kaba'iri waɗanda ba shirka a ainihin lissafin shi duk mutumin da ya kuskure da yawa Allah da shirka fa kar ya yi tsammanin ceto ka zo kana yi wa mutum sujuda wai zai cece ka da kai da shi duk dawwamammu ne a wuta wanda ya yarda aka yi maka sujuda da wanda ya sujudar duk kai ne ranar gobe kiyama ceton mai ceto ma ba zai ji ta kansu ba balle har a ce ɗayan su zai yi ceton don duk mutumin da ya mutu da shirka ba zai fita ba shi in ya shiga wuta ku shiga ce ta har abada wannan shine abin da ya kamata mu kula da kyau duk wanda ka ji za a cece shi to bai ba shirki ba ne amma ya yi kaba'ira ko dai jina? ko shan giya ko kuma ya yi fata ya wahala an biya da ainihin alkhairinsa ko kuma an ɗora masa zunubin wani da ya zalunta ya cancanci zuwa wuta to rahamar Allah zai tafi ta kansa kuma sai a yafe masa bayan wasu shekaru ko kwanaki ko awanni ko sakonni ko mintuna domin kowa gwargwadon nauyin abin da ya yi gwargwadon daɗewar da zai yi a wuta sannan kuma gwargwadon ƙimar imaninka gwargwadon yadda ceto zai yi saurin biyowa ta kanta, an gane wannan amma dai mai imani baya dawwama a wuta mai imani duka baya dawwama a wuta menene imani mutumin da bai da yi shirka ba shine mai imani amma duk mutumin da ya yi shirka ya tule imanin sa bai da shi kun gane wannan amma sauran ayyuka duka in dai ba kai zama mushriki ba to kana nan da guntun imanin ka sai dai yana yin rauni to amma zai taimaka gwargwadon zarra in ka mutu da shi to dalilinsa za ka fito daga wata wata ka je aljanna wannan ittifaqi ne na ahli sunnati wal jama'a duka masu amfani da kitabu wa sunna amma mutum yayi shirka ko kuma ya sa a yi shirka da shi yana ji yana gani a bauta masa a yi masa irin aikin da ake yi wa Allah sannan a lahira da ce zai samu ya ceci wani ko kuma a cece shi bawo to anan shine anan ya ce? a an yaga kuluha bi jalbi man fa'ati kaga anan idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani dukkan wani mai ceton da Allah ya yarda ya ceto ya cece su daga wuta zuwa aljanna kaga kenan za su shiga aljanna bi jalbi manfa'ati ta hanyar ya jawo musu amfani ko mutumin da kana cikin gidan haya a kuntace sai ya gina gida mai kyau wadatacce sai ya ce ka tattaro kayan ka yau ka zo mu je akwai wani gidan da na kama maka zai kankara wannan kaɗan kam za ka fi da kori kura sai ka je kaga fankamemin gida ne da get to dama kuma da ɗan kuskus ɗinka kana tafiya a kuskuba kana itatu. su da aka buɗe get sai kaga sabuwar a kori kura ce to wannan kuma kai ke fani wannan gidan kuma na kai ne manufa a bai samu ba ya fito daga kai daga wancan kangin ya sa ka cikin walwala to ai haka ya fi daɗi a kan wannan a ce an fito da kai daga jihar jahannama zuwa gidan aljanna bai fi ba ko wannan yana da daɗi balle wancan ko to shi ya sa yake wannan shigar da su li ahlil jannati an yadkhuluha bi jalbil manfaat a ce ga 'yan aljanna dalilin ceton nan maimakon za su daɗe a wuta an jawo su daga cikin wutan an kai su gidan aljanna kaga wannan jarbul mansa a cikin wa qawluhu indahu ba ya ce man zalabe kawo indahu ba ashe ce kan abun Allah ake samu ko ba wai abun wani wali ko annabi ko mala'iki ko wani shehi indahu ceton ɗin waye zai ce ko inda hu abun Allah to wannan inda hu din menene ma'anar su ai inda Allah gun Allah ake nufi illa bi ilmihi ba mai ceton sai da izinin Allah ai iznu lahu sai in Allah ya yi masa izini shi mai ceton ya ce masa cekiwa ne ya sanar da shi cewa na yarda da kai ka yi ceto kuma na yarda da ka cetuwa ne na yarda da shi na yarda da aikinsa bai yi shirka ba ka cece shi to wannan shine ceto wanda shari'a ta tabbatar ibnu bulahu wa hadhihi tafidu isbatu shafa'a wannan da yake man zallabi ya shafa'u hu illa bi iznihi illa bi iznihi dinnan menene zai nuna mana zai nuna mana lalle a ce akwai ceto kenan duk masu cewa ba ceto to tamkar sun yi inkarin wannan istisna'i da ubangiji ya yi ana wa hadhihi tafidu isbati shafa'a wannan shi ya nuna akwai ceto amma asali da farko ya ce man zallabi ya sau inda waye zai yi ceto a gun Allah kaga da ya tsaya babu sai ce illa da izini sai ce sai da izininsa sai da sanarwarsa sai da yardarsa kenan akwai in babu mai zai kawo sai kaza eh ba ne shiga gidan nan sai mai garadin gidan an hana kenan ba ne shiga kwata-kwata? eh ba ne shiga gidan nan sai ɗan gidan ko wanda yake da takardar alama ɗan gidan ne ba masu shiga? akwai masu shiga amma idan an ce ba ne shiga gidan nan sai aka yi ruwa ba ba ne shiga to kaga illa bi izini ya nuna sai da izini alama wanda za ka nuna e eh, ka cancanci ceto to kai ne aka yarda kai ceto kaga kenan ya nuna akwai ceto cewa illa da iznihi dinnan shi ya tabbatar mana da akwai ceto kun gane don idan da ba da amfani lakin bi sharɗin yace sai dai ceton kaga yana da sharaɗi kenan me sharaɗinsa izinin Allah an yi adana shine Allah ya maka izini shine sharaɗi matukar Allah bai ma izini ba ko baka da ikon ceto wa wajhu zalika annahu laula subutuha ba don da Allah ya tabbatar da ceton ba lakana istisna da wannan istisna ne bi qawlihi ta'ala illa bi iznihi lagwan da zan magana kawai haka nan kenan in dai haka kawai zai ce illa bi iznihi ba tare da akwai ceto ba to da an yi maganar da ba ta da amfani ya zama lagau ya sassan magana kenan Allah kuma baya yin ya fashiyar magana baya lagawul kalami don haka ake ya nuna mana cewa akwai ceto idan har aka ce lagawul ne kenan la fa'ida ta fihi ba fa'ida a kawo wannan istisnai a ce illa bi iznihi Allah kuma zai yi abin da bai da fa'ida ba zai yi ba don haka ba gaskiya ba ne masu cewa wai ba ceto akwai ceto sai dai da sharadi to wa zakara ba da qaulihi lahu ma fi samawati kaga sai da muka karanta wannan kalma karatun nuna rana ta yau kenan ko lahu ma fi samawati wa ma fil ardi ko sai bayan da ya faɗi wannan sai ya ambaci maganar ceto don ya nuna ceton duka da waɗanda za su ceta da waɗanda za a ceta duk ba su wuce cikin waɗanda suke cikin sama da na ƙasa Dan ya ce gaba ɗaya nasa ne ba mai yin kataɓus sai da izininsa ba mai kataɓus a kama ko a ƙasa sai da yardarwa mahaliccinsa Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yake ya ambaci wannan jumla ne bayan ya ce lahu ma fis samawati yafidu anna hadha mulk zai nuna mana wannan mallaka ko mulki allazi huwa qasum billahi wanda yake banta ga Allah shi kadai ko akwai wanda yake da mulkin sama da abin da ke cikin sama akwai wanda yake da mulkin ƙasan nan da abin da ta kunsa duka sai Allah subhanahu wa ta'ala sai dai akwai wa'anda aka gudura ta nan aka ba su bantan ɓangaren aka ba wancan shi kuma ai kafin ya zo wani ne kuma bayan sa wani ne suna gadon gado ne amma shi Allah kayansa ne turfil azal kuma nasa ne har abada shi yasa yace ku yi ta gaje gaje dai karshe inna nahnu nurisul arba wa man alaiha wa ilaina yurja'una karshe mu ne za mu gaje ƙasar duka kuma gurin mu za a dawo kowa da koni da wanda aka gada da wanda ya gada duk za a tattara wata rana ku gan ku gaban mu in ji Allah kai ne ka gaji wani eh kai kuma ka gaji wani eh kai kuma ka gaji wani eh to ya kuka gudanar da mulkin mulkin ku kuka yi ko ku mulkin da nake ku yi to anan ne matsalar take mulkin wanda nake a yi kuka yi ko wanda kuka tsara wa kanku kuka yi da yaya kuka shugabanci bayin Allah da adalci ko da zalunci wannan shine abin da za a zo a tattara gaban Allah ga shugabanni ga waɗanda ake shugabanta manzanni ma ba a bari ba ballantana sarakuna ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين sai mun tambayi manzanni ko sai mun tambayi wa muka aika wa manzanni sannan mu tambayi manzannin ya ba za a tambayi ba talakawa ba tsakaninsu da shugabansu sannan a tambayi shugaban talakawa yaya shugaban da aka naɗa muku kansulan unguwarku ya yi ƙoƙari ya yi muku adalci ya cika alƙawurra to kai yaya ka yi ƙoƙari ka yi adalci ka cika alƙawari kansula wannan sai an tambaye su talakawan a tambayi shi jauro ina da iya kai ko yaya unguwarka kama karya ko adalci kuma sai an tambayi talakawan su sai sun faɗi lai aikinka eh lalle adili ne ya mana kokari ka ya cuce mu wallahi filayen mu kaza ya kwace wannan fa duka sai an yi to ba a bar manzo ba yaya shugaba a bar wani shugaba alanas'alanna alladhina urkila ilayhim wa lanas'alanna al-mursalin sai aka fi kan ma local government din ka yaya talakawan local government gaba ɗaya ga su sai an tambaye su ya muku adalci eh a mu ta wajen mu dai yayi kokari da yake mun yi shi ko ba wai ya ce ba mu yi shi ba ce to ai dama shi ya sa kuka kiyansa bai da gaskiya don inda mai gaskiya ne ko ba ku yi shi ba tun da majority sun zaɓe shi ai kowa na shi ne yanzu dole ne adalci ka ce ne ba ku yi mu ba ba za mu yi muku ba to ka yanke gurin ka ce ba jihar ka bane ka yanke gurin ka ce ba karamar hukumar ka bane ka yanke gurin ka ce ba unguwar ka bane ka yarda naka ne to yanzu duka naka ne sai ka nuna musu to Allah ka ya zaɓe ni ba ku zaɓe ni ba don haka kuma ya ce in muku abin da ya kamata don ku bayan sa ne ni bawan sa ne ni wakilin sa ne don shi shugaba wakilin Allah ne ya ce gabatar da aiki kamar yadda yake so don haka duk ɗaya ne ku da kuka zaɓe mu da ku da kuka zaɓe mu ba duka don duk ɗaya ne mu haɗa kai mu yi wa jihar mu aiki ko ƙaramar hukumar mu aiki ko unguwar mu aiki eh eh wannan shine adalci haka jaha gwamna za a zo da jahu da mutanen jihar sa gwamna waɗannan su ne talakawan jihar ka sai a yi musu tambaya ya labarin gwamnan ya yi ƙoƙari ya yi muku adalci eh ya yi ƙoƙari ya yi adalci to shi ke sai ya kubuta in bai yi adalci ba dama yana daure. cikin sarƙoƙi da maruruka da hankali sai a tambaye shi yaya abun da suka faɗi gaskiya suka faɗi baka yi adalci ba ya ce yi eh. nan za a yi gardama ne? tunda filin ma zai ba da shaida ƙasa ba za ta ce ga abin da aka yi na gabar jikinka ta ce ga abin da aka yi ai a ranar ba bore-bore to haka nan kowane irin malami da aka tura shi don an turewa turawa ce ta Allah Allah ne zai naɗa ka a unguwar ku har kana faɗa a saurare ka Allah ne zai naɗa ka a jihar ku har ana kana faɗa ana sauraron ka a ƙasar ku har ana faɗi a saurare ka har kakan samu fatarori daga ɓangarori na duniya a matsayin an amince da kai to za a tambaye ka ta faɗi gaskiya ka kira mutane akan gaskiya ka yi wa'azi da littafin Allah da sunnar ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ka kira mutane akan sauranka kun ga dai takardunku ko eh ko ɗalibai ya kuka gani sakamakon ku kamar yadda malaminku yake muku wa'azi ne ko ko ya kira ku a saɓanin abin da kuka gani a rubuce a ku? sai eh, wallahi ya cuce mu abin da yake gaya mana ba shi muka gani a nan ba don haka ya yaudare mu ya kira mu akan son ransa sai eh, to ka ji mana abin da ka kira mutane ba shi ne a ƙur'ani na ba ba shi ne al'unnar manzo na ba don haka ka ga malam da zai kubuta ba na tun da ba a bar manzo ba an tambaye shi ba a bar sahabban manzanni ba an tambaye su ya ba za a tambayi malami a tambayi ɗalibai ba hmm? to haka za a yi ta wannan tambayoyin dole ne kuma a rannan fa haka za a yi ranar tonon a fili ne shugaban ƙasa duk girman rannan zai zo ga talakawan ƙasa shi duk su yi ta su ce zalunci ko adalci ya bayan an tambaye su haka shi ma a tambaye shi ya faɗi gaskiya don haka lallai ne kowanne a shugabancin da aka ba shi ya yi kokari ya ga ya kukutar da kansa tun daga duniya muka ce tun daga karamin karamin ainihin alhaki daga ainihin a zamanance daga kansila har zuwa sama a ainihin a addinance kamar yadda ka'idar shugabanci na daular shehu usman ibn godiyo ta tabbatar tun daga kan masu unguwanni har zuwa ƙananan sarakuna har zuwa kan manyan sarakuna lalle su yi kokari su ga sun adalci domin su ne suke jibinke da talakawa fiye da domin kaga su suke kula da filaye na gidaje filaye na gonaki da ainihin makiyaya da burtaloli da shauransu to lallai ne su yi adalci sannan su kula da rigingimu da suke gudana tsakanin talakawansu kan filaye su ga sun yi adalci ko akan burtali da gona duk su ga sun tabbatar da adalci su bambanta tsakanin karmani da dawa su bambanta tsakanin harawa da gyada bambanta tsakanin karan masara da goyon masara ce goyon masara ba na saniya ba ne in mai saniya ya ci goyon masara to za mu hukunta shi in ya ci kan dawa ba kara ba ne ba za mu hukunta shi wannan shi ne adalcin karatun su ne za su yi magana su haɗa wa waɗanda suke da ainihin tsamara su kuma su kawo su kuma alƙalai su zartar da hukunci daidai da yadda ya dace sai kaga an zauna lafiya kowa a lahira sai kaga ya kubuta amma matukar za a yi son zuciya a to ai kuɗi suke ba mu shi yasa sai muke dan buɗa musu sai to kenan ruhu fa wulluhu maljami al ruhu tun da an buɗa masa duniya ku ma mala'ikun wuta ku buɗa masa sai a buɗe maka ƙofar jahannama kawai ka je ka babbaku gwargwadon zalincin da ka yi in Allah ya taimake ka baka shirka wata rana za ka fito ba da malayini san sini ko ba da malayini sini bayan miliyoyin shekaru wata ran sai kaga an fito da shi kuma in bai yi shirka ba sai je aljanna ko kuma ta hanyar ceto Allah ya taimake mu to shi yasa yake wannan mulki da kuke gani shine mulki cikakke na ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce anna hadha mulki wannan mulki allazi huwa kasu billahi azza wa jalla wanda aka keɓe wa Allah mai girma da ɗaukaka shi kada ya annahu mulkin tamus shi shine mulki wanda yake cikakken iko babu wani mulki da yake da cikakken iko kamar wannan bi ma'ana annahu la ada yattabi'u an yatasarrafa babu wanda yake sarrafa wani abu wala bi shafa'a allati ya kai ko da ceto da ake ganin dai shine aiki na alkhairi da za ka yi wa bayi to ko shi ba kai saka motsa ka shi ba sai da izinin mai cikakken iko Shi ne Allah subhanahu wa ta. to yanzu don Allah kamar yadda muke gani a wasu littattafai ana kambama waɗansu ana cewa su ne shugabannin waliyai za su zo su yi tsaye ranar tashin alkiyama wai duk wanda ya bi su sai ya je aljanna tukunna sannan in ma akwai wanda za a kuma yi wani abu a kansu sai a yi su dai duk wanda ya so su zai je aljanna sai eh, sun yi ka ba da hannu ku wuce ku wuce sai na so na ku sun kare in ka kuskura ka biyo tawaga ko Allah ya ce ka wuce ka wannan bai yi mu ba eh ba mu ya bi ba don haka Allah ba zai je aljanna ba a to ai ya bi ne to ko ya bi ka ba zai je ba tun da bai bi mu ba kai baka taba jin malamai suna wa irin wannan ba wanda ake ce musu malamai ne suke aji suna faɗin haka yake wallahi wallahi zai yi tsaye in dai duk mutumin da bai bi ba ba shehu ba ko Allah ya ce a sake aljanna ba za ku gani da ya kamata mu ba shi kaji to ni ma dai ban gan shi ba ban san ko ka ba amma na biyo a wa'azin to wannan wata irin muguwar tarbiyya ce kuma fa jama'a ya kara ba su son ilimi wai su san addini ya kara a gabansa yake musu irin wannan wa'azi wannan ba tallata ra'ayinsa kawai yake ba ba tauhidi yake tallatawa ba girman manzo Allah yake tallatawa ba a kawo manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam ana raɗewa da shi ne don a yi amfani da wani ba za ka ji maganar Sa'adi ya shiga ciki ba in ana ambaton manyan waliyai ka ji an ce shugaban waliyai kana jira ka ji an ce abubakar sai ka ji an ambato wani can wanda duniya ma ba ta san shi ba a ainihin a shari'ance sai a ce wai shi ne kuma shi ne shugaban waliyai a gunsu wasu kuma su ba shi ba ne wasu kuma a gunsu wane ne shugaban waliyai to kuma wannan ɗin kuma a gun wasu baki ba ne don kowanne da waliyin to bai fi ka ce inna waliyallahu ba eh ai ya kamata ka ce waliyinka Allah ka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ke nan ka kukuta domin Allah subhanahu wa ta'ala shine waliyul muttaqin amma a ce wani zai zo wai har yana da rigaran nan rigar wai tana da ajihu dubu nawa eh dubu saba'in kuma kowane aljihu mutum dubu saba'in yake ɗauka kai wannan da ƙarfi yake duk sai rungume su wai dubu saba'in saba'in sau saba'in sau dubu saba'in mutum nawa ne don Allah Eh? wannan calculator ai ko malam Musa ba zai iya buga shi dubu saba'in saba'in sau dubu saba'in wannan sai mun tsaya makaranta makaranta su da mutum nau zai ɗauka wai da haka zai sa su a ciki kawai sai ya wuce kai ya ya ya ya ya ya ba da ne ba komi ba komi ka je ka ce kwastan din tsakanin kamaru zai da Najeriya wai haka zai wuce da su Allah ma bai sani ba kawai sai kai su aljanna he dawo he kake sai yayi sau dubu saba'in amma mutanen nan ba su da hankali ma kuma a da faɗi ake yi ba a sarari yanzu ne da aka gama tonon asirinsu yanzu ba sa irin wannan ne yanzu sun yi littafin ma ba sa so a kasa a kasuwa ai dole ne kuma ya riga ya yi suna ya shiga hannun mutane to yanzu irin kambamawa da take cikin jawabin ma'anin nan ai ba ta son littafin yanzu ya yi a dole ne kawai kuma gashi nasu ne ba yanda za su in suka ce ba a faɗa ba ga shi a ciki kalmomi da yawa waɗanda suke nuna rigga wanda ake nuna ƙura'ani da ya kai matsayin komi ba kan abin da suke yi na wurin wurin ya fi karatun ƙura'ani ba da ga shi a littafi ƙara shekaru aka yi tun ba a iyayen mu eh suke da dadewa eh eh wannan wurin in kana yin shi ya fi ka tsaya ka karanta alƙur'ani ba da eh aka ce a watsar da duk wani salati da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ga wani sabo ya fi shi lada duka wannan fa ina tabbatar muku wannan fa sai Allah ya kai da kowane malami mai wa'azi wallahi wallahi in baka fito ka wanke kanka daga duniya ba a lahira sai ka tsaya gaban Allah an tambayi wa inda kawawa a kuma an tambaye ka tun da ba a bar manzanni ba alanat alannan lazina ursila ilaihi wa alanas alannan mursalina sai mun tambayi wanda muka aika wa manzanni kuma kai eh mun tambayi manzanni to kai karamin almajiri sai a barka ka ɓadda mutane ba za a tuhume su ba sai me yake muku yake a'a ya ce mu bi kitabu wa sunna kawai amma wai son addiya rima a sha da sai ya sa mutum shi ma wai ya fasa a rubuti ranar shiga rubuti kuma zai zo Allah ya saba to shi ya sa wannan shafa'a da ake magana ba ta yiwuwa da smoker iko gaba ɗaya na Allah ne subhanahu wa ta'ala mulki cikakke na Allah ne subhanahu wa ta'ala babu wanda yake da wani ɓangare na mulki sai idan Allah ne ya maka amma ba a nan duniya illa bi iznillah sai da izinin Allah wa hadha min tamami rububiyyatihi wa sultan wa sultanihi azza wa jalla wannan sai shi zai nuna maka tikar ubangijantaka na Allah da tikar sultaniya iko na Allah subhanahu wa ta'ala wa tafidu hadhihi al-jumla anna Allah anna lillahi izna wannan jumla wanda muka karanta man da ya shawo inda illa bi izini zai nuna ashe Allah yana ba da izini Allah yana da izini tana daga cikin abin da za ka sifanta Allah yana yin izini kun gane anna lillahi izna Allah yana da izini wal iznu fil asli asalin abin da ake cewa iznu a larabci asalinsa al sanarwa shi yasa Allah ya ce wa azanun min layi, wa rasuli yawmul hajj al-akbar ko a hajjatul wada a cikin tauba Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar manzon Allah ya sanar shi shine asalinsa Allah ya sanar wanzu, Allah ya sanar shine ai ilahun min Allah wa rasuli sanarwa daga Allah sanarwa daga manzonsa fa ma'ana bi irnihi ai ilamihi bi annahu radin bi zalik ya sanar wa duniya da ta karu a wannan mutanen duniya da duk suka taru cewa gashi nan na yarda da shi zai yi ceto kuma na yarda da wanda duk zai ceta azanin min Allah wannan sanarwa shine iznu asalinsa iznu to idan na ce maka je ka yi na yadda sai a ce hazina ne ya mun izini ba na ce maka ka yi ba kenan na yi maka ilani na sanar maka cewa ka yi kawai ba ku. in na ce kulba ka ga ban ma izini ba to shine ma'anar ilam ma'ana azan al-iznu wa munaka shurutun ukura akwai kuma wasu shuruɗan da ban yi shafa a cika cikin su min ha an ya kuna rabiyan an yi wa an yi mashiko ya zama yargajje shi ne ceton da shi wanda za a ceta kowa ya zama yargajje ne abin hannu ba a yarda da mushriki eh Allah ya yarda a cece shi in mai ceto ce ya zo mai ceton an yarda an ba shi izinin ceto su wani da wani da wani kuma an yarda su ma su ne don ba su yi shirka ba har sun mutu ba shirka ko kuma da sun taɓa yi suka tuba tun da suka tuba kuma ba su sake yin shirka ba to su ma an yarda za a cuce su kaga yarda الشافع وعن المشفوع له قال الله تعالى ولا يشفعون illa liman ارتضى ba masu ceto sai waɗanda aka yarda musu wannan jumlar tana nuna maka yardar fuska biyu duka yardajje ne mai ceton yardajje ne wanda za a cuta وقال يومئذ لا تنفع الشفاعة على ceton da لدي yi سيكاو إلا استثنائكو يتي إلا من أذن له الرحمن sai wanda Allah mai rahama ya yi masa izini ya sanar da shi cewa ka je ka yi ceton kuma tuwa ne za ka ceta wa radiya lahu qawlan kuma sai ma wanda Allah ya yarda ke magana a ranna ba mai magana ko magana ba ka isa sai in Allah ne ya yarda ka yi ka dubi filin tashin alkiyama yadda aka tsaya cik ga bala'i zuba iya wani iya linzami wani iya wuya wani iya kirji wani iya kugu wani iya gwiwa wani iya alwala amma kowa shiru ba wanda isa yin magana sai dai a nema daga gun ya waliyan Allah annabawa sai ce annabi adam ki wa Allah magana ya taimake mu ayi hisabi sai wannan ta kai tsayuwa sai ce ni wane ni ya kawo kuduri ya ce lai dai ku je ku ne ga nuhu nan manzon farko ya ce ni wane ni sai dai ku je ku ne ga musa nan wanda yake magana da Allah a duniya ba ta fin ce wa ni wane ni sai dai ku je ku ne ga isa nan wanda Allah ya ce shi kalimatuhu alqa'a ila maryam wa ruhun min ce tab wane ni ni da aka danganta ni da ibada ni da nima ina da tuhuma a kaina cewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne zai ce ana laha ana laha ana laha zai je ya faɗi ya gaida Allah da kalmomin da yake a lokacin shi ma bai san su ba yanzu sai nan ne Allah zai sa maka ilimin su yake kalmomin da zan yi fada da su yake gaya wa sahabbai yake yanzu haka ni ma ba a karantar da ni ba sai jaje na fadi gaban al'arshi ne Allah zai yi min ilhama su sai in gaishe shi da su sai ce daga kanka yau ranar hisabi ne ba ranar ibada ba me kake so ceto faɗi irin ceton da kake so a baka nemi abin da kake so a baka sai ke bayan Allah a musu hisabi ke to an gama to a nan ne sai a aje keli na auna ayyukan bayi to a nan fa ba ne yin magana magana ma illa man abina lakur rahman shi wanda Allah mai rahama ya yi masa izinin magana sannan zai ce wani abu wa radiya lahu shi shine in ya yarda zai ce komai don haka shishigi ne wani ya ce yana da ta a ranar gobe kiyama babu wanda yake da ta cewa sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi barwa Allah ya mana gamdakatar da dacewa wa hunaka ayatun akwai aya ai tanqadimu shurutu salata wanda ta gama waɗannan sharuɗan uku inda Allah ya ce wa kallin min ku dubi yawan mala'iku da yawa suke fafi samawa a cikin sammai har ma Allah yake la ya'lamu junuda rabbika illa huwa ba wanda ya san adadin mala'ikun Allah rundunar ta sai shi tunda bai ma'mur aka ce kullum mala'iku dubu nawa ne suke zuwa su yi ƙawafi su wuce ba za su sake yi ba kuma tun da aka yi ɗakin haka ake yi kuma har yanzu layi yana nan wasu ba su samu sun ba Hmm? la ya'lamu da rabbika illa huwa don haka yace kan min malakin fis samawati mala'iku da yawa dankan suna cikin samai la tuguni shafa'atuhum shay'an ceton su wallahi ba zai mata amfani da kawai ba in ka kuskura ka mutu da shirka illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda ceton zai yi aiki ne bayan Allah ya yi izini ga wanda ya yarda da shi kuma a ceci wa'anda aka yarda da su Shara'in kenan sai bayan izini sai yardaje zai ceci yardarku waɗannan sharuɗa guda uku ya gero su a wannan aya to don haka yan uwa musulmi kar ka wangale baki ka jira ceto ka yi ƙoƙarin ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani ka tun daga duniya don ya zo duniya don ya ceci bayansa daga bala'i kuma ya zo ya cece mu tun da me ya hana mu shirka shirka ita ce haraka ya dora mu akan tauhidi shine tsira ya hana mu dukkan wani abun da muka kaga wa kanmu ya dora mu akan abun da ya zo da shi na tsari shine sunna in ka tabbata kana shirka kana a ranar gobe kiyama ba kai ba ceto ma'ana ba kai ba samun ceto don haka sai mu hatta duk fama talar bayi suna yi babu abin da ya fi zaɗi da raɗaɗi kamar mutum ya mutu da shirka wallahi shi yasa malaman sunna suke tsayawa sosai wa'azinsu ya fi ƙarfi ta gefen tauhidi kuma shine ya fi ba da bakin jini domin in dai za ka yi wa'azi ba ka ambatan tauhidi to za a tafi ta kai da yawa a wannan ai ba ruwanka da kowa eh ba ruwanka da kowa kuma wa'azi ne mm-hmm. ba ruwanka da kowa kuma wa'azi ai in dai hanya akwai irin bulalan nan ka biyo kanta to ko kai barci ne ta shauke ka don shi bulaliyar kan hanya Allah ya mana gani me yace yace ai yarba an shafi wal mashhu'i lahu ya ya dai in bayan ya yarda da mai ceton ya kuma amince da wanda za a ceta li'anna azbul ma'mur yadullu ala al umur da aka ce illa da aka ce a can a illa min badi an ya azana Allah liman ya sha'u wa yarda to ya nuna har da wanda za a ceton man ya sha'u wanda Allah ya so ya yi ceto man ya sha'u wanda Allah ya so a ceta wa yarda wanda Allah ya yarda da shi ya yi ceton da wanda kuma yarda aka yarda da shi akan a cece shi kun gane wannan to Allah ya taimake mu idza qala qa'ilun ma fa'idatu shifa'a wani zai ce ah to in dai sai yardajje zai ceci yardajje Allah ya san yardajje ne kuma zai sa shi aljanna dama to menene ma na ceto kuma ma fa'ida shifa إذا كان إذا كان الله تعالى قد علم أن هذا المشروع له ينجو إن دي هر الله يتمنى ذا أتيتا إن دام الجزيرة فالجواب ما له أمسى أن الله سبحانه وتعالى يأذن بالشفاعة zai ba da izinin ceto ne liman ya ga wanda zai yi ceton min ajali an ku don ya karrama shi ko don ya karrama shi ko yanzu in aka so a girmama ka sai a ce duk wanda ya zo ta gefen son Ka ne kai ne mai kula ka yi maka komi a madadina kai kana abuja dama sai ka aje wani idan na su neman alhorma sun zo daga son mutanenmu to ka karrama su ko kuma duk wanda ka ga ya shiga matsala in ka bincika ka ji dan kome ka yi masa kaza ka yi masa kaza ka ba shi wuri ka yi masa kaza yanzu wannan ba shi za a yi ta faɗi ba ba za a ma faɗe ka kai in ba shi za a yi ta faɗa ce ayyana ne ya ke mu ya taimake mu ga an karrama shi ne shi ma don ya samu daraja to shi yasa Allah yake sanya wa'annan bayin don su yi ceto su ma don a ɗaga darajar su saboda sun yi ƙoƙari a ibada a rayuwarsu ta duniya sai a ba su matsayin ceto a lahira duk da dai dama wa'annan din ya tantanci a cece su su dama masu tsira ne to me yasa aka ba da ceton su don a karrama mai ceton waya lal maqamal mahmud kamar manzon Allah kenan don ya samu matsayi na yabo wanda babu kamarsa yanzu kamar ceton da aka yi a filin tashin alkiyama kowa ya kasa kaga anan darajar ta ta daɗa fita a yi a dukkan mutanen na wal akhirina tun daga na farko har zuwa na ƙarshe kowa ya gane kimar annabi sallallahu alaihi wasallam shine na ɗaya a halittu to shine na ɗaya a cikin bayin Allah ya adam Adamu tunda kowa ya kasa magana sai shi Allah ya yarda ya yi an gane to wannan shine karramawa ina ganin zamu tashi ko الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله to yan uwa musulmi sai mu yi ta addu'o'i da fatan wannan sarki namu da za mu mata yau Allah ubangiji ya taimake shi ya ainihin agaza masa da jagoranci na gani Allah ya shige masa gaba wajen jagoranta wannan lardi na son Allah kuma ya buɗa masa kirjinsa da fasahar gane mashawarta na gari da mashawarta waɗanda ba na gari ba domin duk sarkin da ya samu miyagun masu ba da shawara to zai yi mugun mulki wanda ya samu kyawawan masu ba da shawara ingantattu kuma zai yi kyakkyawan mulki ba haka Allah taimake shi da masu ba da shawara na gari ya nesanta dukkan wani mai muguwar shawara kusa da shi Allah Ubangiji ya sanya na zuciyarsa ya sa masa haƙuri da juriya Allah kuma ya ba shi nasara wajen fitar da wannan ainihin shugabanci Allah ya sa a yi naɗin lafiya kowa a koma gida da lafiya Allah kuma ya ba mu nasara mu talakawa da zai jagorance mu mu ji daɗin wannan shugabanci Allah taimake mu da gudu tare tsira tare tare da shi wannan shugaba namu Allah wani ya ba mu ikon yi masa da'a gwargwado inda shi ya umarce mu matuƙar bai saba wa Allah ba ya ba mu ikon barin abin da ya hana mu matuƙar bai yi karo da umarnin ubangiji ba la ta'ata li sai ma ma'siyati sun khaliq don ba a yi wa halitta biyayya a saba wa wanda ya halitta Allah ubangiji ya taimake mu yau ne ake yin na sako to Allah ya ba da sa'a مفاشت فيها شروع صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر اولئك الملحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت الظالم وأنت الآخر وأنت القاهر فوق عبادك تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير الله تبارك وتعالى كان ابن دكاير بدشي الله كان يسان كانوا دابين دكاير بدشي با الله كشريا مو الله تبارك وتعالى كان من الايمان Allah ka tabbatar da mu kan daidai ka kare mu ka kare mana kimanin mu da addinin mu da wuraren ibadar mu ka kare mana dukiyoyin mu da wuraren sana'a mu ka taimake mu akan in mu kasuwancin mu noman mu kiwon mu ayyukan mu wanda muke gabatarwa domin ainihin gudanar da rayuwar mu Allah ka yi mana jagora ka kai kuma ka sauka albarka a cikin al'amuran mu gaba daya Allah ubangiji ka sa kauna a tsakanin mu